Tarihin Afirka Ƙoƙarin haɗe ƙasar Kamaruri ɗaya ya sa gwamnatin Amadu Ahijo rikidewa zuwa mulkin kama karya. A ganin shi dole a cimma wannan haɗin kan ƙasar ko ta halin kaka. Shekaru goma sha biyu bayan samun 'yancin kan ƙasar Kamaru wato ranar 20 ga watan Mayun 1972 Ahijo ya cimma burinsa na haɗa ƙasar wuri ɗaya. Wannan kuwa bayan wani zaɓen jin ra'ayin jama'a. Wannan babban aiki ne ga ƙasar da ke kunshe da ƙananan ƙabilu kusan ɗari biyu. Tarayyar Kamaru kamar yadda ake kiranta a baya ta rikide zuwa jamhuriyar haɗin kan kamaru a gaban idon kusoshin gwamnati da ɗimbin jama'a da ke cike da farin ciki ne shugaban ƙasa ya kaddamar da wani mutum mutumi da ke matsayin wata alama ta haɗin kai a birnin yawunde mai nuni da sake haɗewar ƙasar yayin da amadu hiji ke kokowar samun haɗin kan ƙasar da ke kunshe da ƙabilu da al'adu daban-daban sannan a hankali wasu na zargin shi da aiwatar da siyasar nuna bangaranci wajen fifita yankinsa na arewacin ƙasar. Dakole Disalla na cikin shugabannin kamfanonin gwamnati a lokacin mulkin Ahijo. Oh, Lallai ni na fito ne daga arewacin kasar nan, amma a gaskiya a gaban jama'a. Ahijo na furta kalamai dangane da haɗin kan kasa, sai dai kai a bayan fage abin san ba haka yake ba. Ni kaina na fuskanci irin wannan matsala har sau biyu. Na farko ana dubawa a gani, shin mutum na arewa ne ko na kudu, sannan kuma idan na arewa ne musulmi ne ko kirista abu na biyu idan kuka duba dukkan muhimman makaman da ahijo ya baiwa mutanen arewa ya danka su ne a hannun musulmi alhali a wannan yanki da akwai kiristoci da dama da waɗanda ke bin addinan gargajiya waɗanda su ne mafi rinjaye wannan ba daidai ba ne A kudancin kasar ba a kallon abin a matsayin wata matsala, alhali kuwa matsala ce, saboda a cikin siyasar shi, yi na nuna wa 'yan kudu cewa arewacin kamaru musulmi ne sun fi yawa kuma suna samun goyon bayan sauran kabilu da mabiya addinai da ba musulmai ba. Wannan kuma babban kuskure ne kuma tafarki ne da ahijo ya ɗauka don raba kan 'yan ƙasa saboda addini zance ne mai muhimmanci ba wai a kudu ba har ma a sauran sassan ƙasar Philip Gayyar ɗan jarida kuma wanda rubuta tarihin shugaba a hijo. Ina ganin Ahijo na son samar da daidaito ne a tsakanin yankunan kasar. Lalle yana fifita arewa saboda talauci ya fi kamari a can, yayin da gabashin kasar tuntuni ya yi wa sauran yankunan zarra. Ahijo ya san tabbas za a rika yi masa wannan zargi na fifita yankinsa, amma a gare shi dole ne sai ya samar da daidaito. Jamen Ahijo ita ce matar shugaban ga abin da take cewa akan wannan batu na fifita arewacin kasar. A gani na Ahiji bai taɓa kasancewa mai bambanci a tsakanin yankuna ba ko nuna ƙabilanci ko bambancin addini. tun farko burinsa shine haɗin kan ƙasar kamaru ku duba yawan ƙabilun ƙasar nan kowace da aƙidunta da kuma al'adunta mutanen kudu da na arewa ba su san juna sosai ba sai bayan samun 'yancin kan ƙasa daga bisani 'yan arewa suka fahimci cewa 'yan kudu sun yi musu zarra sabili da arewa babu damar da kudancin ƙasar ya samu tun farko ta fannin ilimi kun san mu a arewa an daɗe ana hana iyaye saka 'ya'yansu shiga makarantun boko saboda musulunci ko da an saka su wasu lokutan sarakunan gargajiya ke fara fitar da 'ya'yansu a tunaninsu boko na nisantar da yara daga al'adunsu ina ganin cewa batun addini ya taka rawa sosai wajen hana saka yara makarantun boko a arewa kowa ya sani 'yar kasar kamar ce a cikin wannan ƙasa aka haife ni na rayu ciki duka yanayin da kasar ta samu kanta kuma daga mulkin mallaka zuwa sakar mana ragaba da aka yi har zuwa samun cikakken 'yancin kai ni kaina a baya ina kallon 'yan kabilar bamuleke da ke yammacin kasar nan kamar ba 'yan kasa ba kamar yadda nake ɗaukar 'yan kudu duk da cewa idan sun zo cikin yankunanmu na arewa sukan shiga gidajenmu suna cin hatsi kamar yadda muke ci sannan suna sana'ar sayar da goro ban taɓa ɗaukar su a matsayin al'umma ta wani yankin ƙasar kamar ba game da mutanen yammaci kuwa zarginsu ake yi da cewa ba su yarda a sayar wa baƙi gona ko filaye don gina gidaje a yankunansu ba amma su sukan saya a wasu yankuna na ƙasar misali 'yan ƙabilar bamuleke sun sayi gonaki da filaye shekaru aru-aru kafin a gina layin dogo mai zuwa chadi kusan duk inda layin ya ratsa ko za a gina tashar jirgin ƙasa to wannan mallakin su ne saboda da wannan sai kawai a ce sun mamaye ko sun saye ƙasa ko su ba 'yan ƙasar kamar ba ne Ko halin kakadai an samu haɗewar ƙasar ta kamaru bayan an sha wahala sosai da sadaukar da rayuka. Sai dai wannan baya nufin cewa kowa na goyon bayan haɗewar. duk da wannan nasara wasu na kan ra'ayinsu na ɓallewa abinda a tsawon shekaru ya haifar da kamawa tare da musgunawa duk masu irin wannan ra'ayi na adawa da matafar gwamnatin a ahiji ta haɗin kan ƙasar. mutane da yawa ne aka garkame a gidajen yari sannan aka manta da su waɗanda ake tunawa lokaci zuwa lokaci musamman a gidan yarin cholere. da ke arewacin kasar da kuma Nyoko da ke tsakiyar Kamaru. ‘Yan kasan siyasa yanzu babu su da yawa da ke tsare. Bayan samun 'yancin kai mun kama su ne da yawa saboda lahin tawaye. An sake da dama daga cikinsu. ‘Yan kaɗan ne ke tsare a halin yanzu, yayin da wasu kuma suke a gidajensu tsare. Ina ganin sun kai ko su goma zuwa ashirin ba su wuce dai su talatin. maximum. Ahijo na nuna ba sani ba sabo da murƙashe duk wani bore ko yunƙurin yi masa juyin mulki kamar zargin da aka yi wa wani fadan coci da ake kira da suna Ndongomo. Yayin wani taron manema labarai ne dai ministan shari'a ya bayyana dalilan da suka sa aka kama fadan coci da ake kira Albert Ndongomo bayan bitar irin tsarin da aka yi domin kashe shugaban kasa da sanarwar kama madugun 'yan tawaye wandi ministan ya nuna hujjoji karara da suka sa gwamnati ta tuhumi shugaban addinin wannan kamu ba zai canza ra'ayin shugabannin addinin katolika na kamaru ba bari mu koma wajen philip gayar wanda ya rubuta tarihin shugaba a hijo a gaskiya ndongmo mutum ne eh, da ya cika sa ido kan eh, abubuwan da ke eh, faruwa ina jin saboda haka ne aka zarge shi da makarkashiya ga shugaba a hijo akan wannan kuwa a hijo baya da tausayi tabbas ndongmo na da hannu duk da cewa a ƙarshe a hijo ya yi masa afuwa bari mu koma ga sharma a hijo matar tsohon shugaban ƙasar Ku tambayi wanda aka baiwa ajiyar Dungumu lokacin yana gwamna saboda har yanzu yana raye. Umarnin da ya samu daga Ahiju shine cewa kada su taɓa lafiyar Dungumu. sannan su kyautata masa musamman ta fannin abincinsa a inda ake tsare da shi a gidan yarin jaliri wani abin da bai kamata in faɗa ba shine an kawo wa ahiji hotunan dungomo yayin wata ziyara da ya kai a birnin paris ana ganinsa cikin waɗannan hotunan a wani gidan rawa yana holewa abin da bai kamata a ce shugaban addini ya yi ba an yi hakan ne da nufin watsa su ga duniya a ɓata masa suna amma a hiju ya ƙiya ya kuma hana ya ce don mutum ɗaya ya yi laifi ba za a shafa wa addinin sa kashin kaji ba abu biyu ne a hije ya faɗa yana darjanta fadadan goma sosai don haka ba zai sa a harbe shi ba sai ya yi masa afuwa amma mr ondie wanda shi ma yake darjantawa kwarai ya ce ko shakka babu sai an harbe shi haka a hije ya faɗa kuma haka ya aikata bayan ya cika burinsa na farko na tabbatar da haɗin kan ƙasar kamaru arzikin da ke ga ƙasar a lokacin da ci gaban da aka samu ta hanyar noma suka sa a hijo ya tsunduma ga aikin raya ƙasa kamar gina hanyoyi kafa kamfanonin sarrafa kayayyaki layin dogo da ake kira ne don magance matsalar sufuri musamman ga yankunan ƙasar na nesa waɗanda ba su da iyaka da teku da kaɗan kaɗan kamaru ta zama abin koyi fannin ci gaba da tattalin arziki ba wai a afirka ta tsakiya kawai ba har ma a sauran ƙasashe na kudu da sahara wanda ya kasance cikakken ɗan kishin afirka a hijo na halartar dukkanin tarurrukan da suka shafi nahiyar afirka wani fatan da yake da shi kuwa shine ƙasashen nahiyar su dogara da kansu ta hanyar kafa ƙungiyoyi da samar da dokoki domin daidaita al'amurra daban-daban da suke shafar su wannan ya sa ya zama jigo cikin kafa wata hukumar kwastam ko kuma duwan fannin fitan kaya da ta haɗa ƙasashen tsakiyar afirka wato edac wacce cibiyarta ke a da babban birnin kasar kamaru da isarsa a fort lami don halartar taron shugabannin kasashen udac shugaban kasar kamaru amadu ahijo da ke samun rakiyar shugaban chadi francois tumbul baye ya samu kyakkyawar tarba daga magabatan kasar ya tarar da sauran shugabannin kasashen yankin tsakiyar afirka da ke halartar wannan taro na udac ta hanyar wannan daɗaɗɗar al'adar haɗin kai da taimakon juna tsakaninmu 'yan ƙasashen chadi gabon congo afirka ta tsakiya da kamaru za mu yi yarda da juna da ɗaukar kawunan mu a matsayin cikakken 'yan afirka a hijo bai tsaya a nan ba ya kasance kusa wajen kafa ƙungiyar haɗin kan afirka ta oau wace aka kaddamar a birnin addis ababa na habasha ko kuma ethiopia a shekarar 1963 Ahijo har sakataren riko ya baiwa kungiyar mai suna Ejen Ete Kimbumuwa don ƙara fiddo sunan kamaru a idan ƙasashen duniya. Ahijo na da kyakkyawar hulɗa da sauran shugabannin Afirka, musamman shugaban Senegal Leopold Sidar Senghor da ke zama amininsa na gaskiya. Hakanan yana ɗasawa da shugaban Cote d'Ivoire Felix ufotbonyi boigny Mokhtar uldalda na mauritaniya na cikin abokanninsa na kud da kud. Philip Gayar ko me zaka ce a wannan fanni kai da ka rubuta tarihinsa? Uh, Shugaba Ahijo eh, da Sengo da Ud Dada sun kasance mutanen da ke da irin tasu siyasa bamban da ta Hupwet a Afirka. Ahijo na cikin shugabannin da suka koyar da kansu ilimi saboda kullum yana ƙara neman sani sannan yana karanta littattafai sosai ah, abinda Hupwet baya yi. Ina zaton tun da ya fito daga makarantar koyon aikin likita da ya rufe littafinsa Hupwet bai ƙara buɗe littafi don yin wani karatu ba a sauran eh, rayuwarsa. Eh, Ahijo na da abokai shugabannin ƙasashe da dama. yayin da diflomasiyar ƙasar ke da ƙarfi hakan ya sa ana mutunta shi ko'ina a duniya shugaban amurka jf kennedy da kansa ne ya tarbi a hijo yayin ziyarar da ya kai a birnin washington shekara ta 1963 'yan watanni kafin kisan gildar da aka yi wa shugaban na amurka da sunan al'ummar amurka baki ɗaya muna yi maka barka da zuwa kuma marhaba a wannan birni a matsayinmu na waɗanda ke rayuwa nesa da ƙasarku kuma tarihin ƙasashenmu ya bambanta. Ina mai matuƙar farin cikin samun damar amsa goron wannan gayyata da kuka mana. Godiya ta musamman akan kalaman da kuka yi bisa ƙasa ta haka da ni kaina. Da aza ƙafata a wannan babbar ƙasa a ce shugabanta ne ya tarbe ni farin ciki na mai yawa ne da ban iya misalta shi wannan kuma na nuni da abokantaka ta gaske a tsakaninmu don haka ina sanar da gaisuwata ta musamman ga al'ummar wannan ƙasa ta amurka da sunan jama'ar ƙasa ta ta kamaru baki ɗaya shugaba amadu ahijo na cikin masu gwagwarmayar ganin ƙasashen nahiyar afirka sun haɗa kansu akan komai shugaba ne da baya wasa burinsa kullum shine a mutunta ƙasar shi wani lokaci ya fusata inda ya shanye kasar daga kungiyar kasashe ta ocim saboda a ganinsa maimakon a yi abin da ke gabansu na ci gaba sai kawai batun siyasar banza ya fi ɗaukar hankulan kasashe mambobin wannan kungiya rashin baiwa kamar matsayi ne ya ƙara fusata shugaba a hijo har ya ɗauki matakin shanye kasar daga kamfanin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ake kira da suna air africa duk da cewa yana cikin waɗanda suka kafa wannan kamfani tun da farko samuel ebowa shine sakatarensa mai kula da wannan harka Euh, Ina jin cewa dalilin ficewar kamaru daga kamfanin Air Africa abu ne da bai yi wa abin ne ya bata wa Ahijo da rayuwa matuka ganin cewa kasashen Senegal da Cote d'Ivoire sun fi kowace ƙasa manyan mukamai da cin ribar wannan kamfani yayin da kasar kamaru ba mu da wani babban matsayi a kamfanin amma bangaren fasinjojin da ke balaguro mun fi kowa a yankin tsakiyar afirka to amma da yake a hijo mutum ne mai kishin kasa sai ke ganin cewa mu kafa kamfaninmu na jiragen sama shine ya fi kyau saboda muna da halin yin haka Sherman Ahijo matar tsohon shugaban ta yi tsokaci akan dalilan kafa kamfanin jiragen sama na ƙasa. rikicin shi da sheikh fal darakta janar na air africa ne ya sa maka kafa cameroon airlines a hiju ya ce an yi masa alkawarin cewa a wannan shekara dan kasar kamaru ne za a naɗa kan mukamin daraktan air africa amma hakan bata samu ba ana ta yawo da hankalinsa fushin da ya yi saboda wannan matsala ce ta sa ya yanke shawarar kafa kamfanin jiragen sama na ƙasa kawai sai ya fice daga air africa essor de l'Afrique. Philippe Gaillard, ko me zaka kara a kai? Ficewa daga Air Africa karara take cewa a hijo bai yadda a ce 'yan kamaru ba su da shugabanci ko ma'aikata masu mahimmanci a cikin wannan kamfani ba, musamman lura da irin kokarin da suka bayar wajen kafa shi, sannan yana ganin shugaba hopewe na yin yadda ya ga dama da kamfanin, kasan dama shi da euh, hopewe ba sa ɗasawa sosai. n'ont jamais été fameuses. Bayan ficewa daga Air Africa, Ahijo ya kafa kamfanin jiragen sama na Cameroon Airlines, banda zirga-zirgar cikin gida da wasu kasashen Afirka. Wannan sabon kamfani kamar dai na Air Africa ya kaddamar da safarar fasinja zuwa wasu kasashen Turai. Emil Zinsu, tsohon shugaban jamhuriyar Benin, na daga cikin jerin aminan Amadu Ahijo. Ahijo bai da wani abu a rayuwa da ya wuce kasar shi Kamaru. ci gabanta da makomar kasar su ne muhimmai shi dai a baiwa kasar kamar daraja wannan ita ce aƙidarsa sam baya wasa da ita a tsakiyar shekarun 1970 kasar kamaru na kololuwar arziki da kuma ci gaba ana iya cewa a hijo ya samu abokannen aiki daidai da yadda yake so yana sauraron su amma kuma yana ɗari-ɗari da su kamar yadda emil zinsu ke cewa ministocinsa na tsoronsa ainun kai ka ce sai sun samu izininsa suke numfasawa wata rana na ce masa ministocinka abokan aikinka ne yana da kyau ka ba su damar tattaunawa da kai ba cikin tsoro ba don haka ka sassauta sai ya ce da ni ina kare su ne na ce masa ka duba ka gani ba sa iya magana a gabanka sai ya ce da ni ai dan ba su ga dama ba ne delphine changa ita ce mace ta farko da ta rike mukamin minista a gwamnatinsa a shekarar 1970 ne mata suka fara rike mukamin minista cikin gwamnati misalin kasar faransa da a can ma aka fara sanya mata a cikin gwamnati ina zaton wannan ne yasa ita kamaru ta bi sahu matar ahiji ce ta buƙaci in kasance cikin gwamnati saboda a lokacin ina majalisar dokoki ne. sannan ni ce shugabar kungiyar mata ta ƙasa tana ganin na cancanci riƙe mukamin minista saboda ina wakiltar mata daga wannan lokaci ahijo zai mayar da hankali ne kacokan ta fannin bunƙasa ilimi cikin ƙasar ta hanyar yawaita gina makarantu da ƙarfafa jami'ar yawunde wacce ta fara karɓar ɗalibai har daga ƙasashen waje a ganin sa lokaci ya yi na baiwa matasan kasar da ke shirin zama manyan gobe horo don tafiyar da al'amuran kasa takardun shaidar kammala karatu da makarantun kasar ke bayarwa an yadda da su a sauran manyan makarantu da ke sassan duniya kasar kamaru ta zama tsangayar neman ilimi ga ɗaliban ƙasashen yankin da ma afirka baki ɗaya delfin Changa tsohuwar minista ce a gwamnatin Ahijo. Shi ne ya kafa jami'ar farko a ƙasar nan, ya bai wa ɗimbin yara da matasan ƙasar nan ilimi wannan abu ne da kullum yake alfahari da shi. Bari mu sake komawa wajen matar tsohon shugaban wato Germain Ahijo. Dukkanin 'ya'yana sun yi karatunsu ne a Kamaru. tun daga firamare har zuwa jami'a da sauran fannoni na kwarewa wannan na ƙara tabbatar da cewa shugaban ƙasar ya amince da ingancin makarantun da muke da su saboda me za a kirkiro jami'o'i a cikin ƙasa sa'annan a tura yara zuwa waje wannan tamkar dai bai yarda da ingancin waɗanda ake da su a cikin gida ba ne idan kuwa shugaba bai yarda da ingancin jami'o'inmu ba waye zai yarda da su To masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako. sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Alain Foka, Olivier Raoul da kuma Delphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim shi kalke cewa da ku a huta lafiya.